VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radiyo hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda amin ibrahim kyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak sai kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci muna ɗauki da wasu daga cikin kanun labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu tuma da lama sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha hudu ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan mayan shekara ta 1955 aka kafa kungiyar tsaro ta waso a kasar poland tsakanin kasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan kungiyar tsaro ne domin kalubalanta kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma masu goyon bayan amurka kasashen da suka kafa wannan kungiya ta wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus ta gabas manufar kafa kungiyar da ita ce kare duk wata kasa wadda aka takala da yaƙi daga cikin kasashen mambobin kungiyar sai dai kungiyar wasu ta wargaje bayan kafa ta da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 masu da kwakwan san cewa shekaru 447 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan mayun shekara ta 1575 'yan mulkin mallaka na kasar portugal suka mame kasar angola bayan da 'yan mulkin mallakar suka mame kasar sun kafa tashoshin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsa na kasuwanci kamar da kuma suka ci gaba da wawushe ɗimbin arziki ƙarƙashin ƙasa da allah ya huwace wa ƙasar turan portugal dai sun yi wa al'ummar ƙasar angola mulkin mallaka na tsawon shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar ƙasar sun fara yin bore kuma sun bijire wa 'yan mulkin mallaka da ƙarshe dai shekara ta 1975 ƙasar angola ta samu cikakken 'yancin kanta ƙasar angola dai tana daga cikin kudancin nahiyar afirka ne tana makwabtaka da kasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma namibia sannan daga yammacin kasar kuma tana iyaka da tekun atlantic angola tana daga cikin kasashe masu ɗimbin arzikin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma ɗaya daga cikin kasashen mambobi na ƙungiyar kasashe masu fitar da ɗanyen man fetur a kasuwarsa na duniya wato opec da ƙarshe masu saurari kwakwan san cewa shekaru 131 da suka gabata rana irin ta yau ayatollah marza hassan shirazi babban malamin addinin musulunci ya fitar da fatawar haramta shan taba sigari a ƙasar iran domin kalubalantar yarjejeniyar da sarki nasiruddin kajar ya kulla da wani kamfanin turawan ingila a lokacin wannan yarjejeniyar da an kulla ta ne lokacin da sarkin ya kai ziyararsa ta uku zuwa kasar ingila a lokacin manyan malamai sun nuna rashin gamsarsu da wannan yarjejeniya da Ayatollah Shirazi ya haramta ta daga nan kuma sauran jama'a suka biyayya ga wannan fatawa tasa wannan ya sa alatilas sarkin ya janye yarjejeniyar da ya kulla da kamfanin na ingila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 da yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. kasar iran ta ce za a yi kulla yarjejeniya idan amurka ta dawo cikin yarjejeniyar da aka cimma matsaya a kai gwagwarmaya ce hanya ɗaya tilo ta dawo da haƙoƙin falastinawa kimanin yara miliyan goma sha takwas biyar ne ba sa zuwa makaranta a najeriya an ji ƙungiyar unicef karim banzema ya yi kankan da a yawan cin kwallaye ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid yanzu kuma ga cikakkun labaran. Za a iya kulla yarjejeniya idan Amurka ta dawo cikin yarjejeniyar da aka cimma matsaya a kai in ji kasar Iran. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahian ya faɗi cewa za a iya da yarjejeniyar JCPOA da aka cimma matsaya a kai idan Amurka ta dawo yin aiki da yarjejeniyar da aka cimma tun da fari. A shekara ta goma sha biyar ne a kulla yarjejeniyar nukiliya ta GCPOA tsakanin ƙasashen Rasha china birtaniya faransa da kuma amurka sai dai a ranar 18 ga watan mayun shekara ta 2018 amurka ta yi fitari da jejeniyar kuma sa aka bawa iran sabbin takunkumai an fara taunawa zagayen takwas ne a birnin vienna a ranar 27 ga watan disamban da ya gabata kuma yana ci gaba da gudana bayan da aka je hutun takaitaccen lokaci sai da babu kasar amurka a cikin tattaunawar a wannan karan da yake ishara game da ziyarar da yurik mora ya kawo nan kasar iran ministan harkokin wajen tarayyar turai joseph borrell ya faɗi a gaban taron ƙungiyar g7 cewa ya yaba sosai ga mataunawar da aka yi a birnin tehran a nata ɓangaren ƙasa iran ta bayyana cewa matuƙa ana so a cimma matsaya a jejeniyar dole ne amurka ta dawo cikin tattaunawar ta hanyar ce mata dukkan takunkumai da ta ƙaƙaba mata gwagwarmaya ce hanya ɗaya tilo ta dawo da haƙoƙin dukkan al'ummar falastinu ministan al'adu na ƙasar iran muhammad mahadi islami da takwaransa na kasar Lebanon Muhammad Wisa murtaza a cikin jawabin bayan taro na haɗin gwiwa da suka fitar sun jaddada game da muhimmancin wato rungumar hanyar gwarmaya a matsayin mafita ta dawo da dukkan haƙoƙin Falastinawa da Isra'ila ta danne musu da kuma 'yanto masallacin Kudus mai tsarki. mu nan ayyuka da gwamnatin yahudawan sahiyuna take aikatawa a yankunan falastina ta mamaye ya sa ma yancin faɗin albarkacin baki da mutuncin ɗan adam kuma ya ƙara nuna irin bakar aniyar ta a idan duniya sun kara da cewa gwamnatin sahayuniya ta maye yankunan Falasinawa kuma tana ci gaba da yin kisan gilla da rusa aban tarihi na gado na yankin har ila yau ya kara da cewa ko a ranar laraba ta gabata sun kai hari a sansanin yan gudun hijira na janin tare da kashe yan rahoton gidan talabijin din aljazira shirin abu akla ita da jaridar ta fara aiki da gidan talabijin din aljazeera ne tun a shekara ta 1997 kuma ta shahada ne a daidai lokacin take a daidai lokacin take hada rahoto kan samun da sojin Isra'ila suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin. Kimanin yara miliyan 18,5 ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya, ji hukumar UNICEF. Ƙididdigar baya nan da hukumar kula da ilimi da yara ƙana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta fitar ya nuna cewa adadin waɗanda ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya ƙaru sosai. na kwanta da wadda ta gabata a shekara ta 2021 wato miliyan goma da digo biyar. Shugabar ofishin hukumar ta UNICEF a jihar Kano Rahama Farah ta shaida manema labarai cewa a halin yanzu a Najeriya kimanin kashi 60 cikin ɗari na yara ba sa zuwa makaranta inda sama da miliyan goma daga cikinsu yara mata ne. Hararen da ƙungiyoyin masu gayan jihadi da 'yan ta'adda ke kaiwa a arewacin Najeriya ya cutar da ilimin yara a ƙasar. kuma ya samar da munin yanayi da hakan ya kashe karfin gwiwar iyaye inda ya kashe gwiwar iyayen yara wajen aika 'ya'yansu zuwa makarantu batun yin auren wuri da daukar ciki da wuri suna cikin matsayin da suka kara haɓaka matsalar rikice-rikice da 'yan garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa sun tilasta wa mahukunta rufe makarantu fiye da dubu goma sha ɗaya a faɗin ƙasar a watan disamban shekara ta da ashirin da ta gabata kamar yadda hukumar unicef ta bayyana to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran karim banzema ya kankan da rol wajen cewa real madrid kwallaye a tarihi benzema ya ci kwallo a wasan da real ta casa levante da ci shida da babu a wasa mako na 36 a gasar La Liga da suka fafata a ranar Alhamis ta gabata. Kawa yanzu ɗan ƙasar Faransa ya ci wa Real Madrid kwallo 323 iri ɗaya da wanda Rod ya zura a ragar ƙungiyar tsakanin shekara ta tsakanin shekara ta 1994 zuwa shekara ta 2010 Cristiano Ronaldo shine kan gaba wajen ciwa Real Madrid kwallaye a tarihi inda ya ci kwallaye har 451 Banzema ya zura kwallaye 44 a raga a kakar bana. Ya zuwa yanzu dai ya lashe kofi 21 a Real Madrid da suka da Champions League guda hudu da Club World guda hudu da European Super Cup guda uku da Liga hudu da Copas del Rey guda biyu da kuma guda hudu na Spanish Super Cup har guda hudu. Cikin kwallaye 326 da ya zura a gasa shida suna da 219 a Liga sai 74 a Champions League 21 a Copa del Rey sai kuma guda uku a Club World Cup da kuma biyar a Spanish Super Cup. Ƙasar Rasha za ta yanke wutar lantarki da take bawa kasar Finland. Rahotanni sun bayyana cewa me yiwa ne kasar Rasha ta dakatar da wutar lantarki da take bawa kasar Finland a wannan makon. banda kasar ta nuna ne ta amincewa da shiga cikin kawancin soji na amurka da kungiyar tsaro ta nato a tsakiyar rikicin kasar rasha da ukraine kamfanin samar da wutar lantarki na kasar rasha ya danganta batun dakatar da ba da wutar lantarki din ne saboda rashin biyan kudade na watan mayu da bata yi ba sai dai masana sun nuna cewa batun ba baya sana saba da kokarin kasar na hadewa da kungiyar tsaro ta neto wannan sanarwar ta zo ne kwana ɗaya banda da shugaban kasar suili nasinto da kuma firaministan kasar nan marin suka bayyana aniyar kasarsu na haɗewa da ƙungiyar tsaro ta nato ba ta da ɓata lokaci ba ƙasar rasha ta yi gargaɗin cewa shigar ƙasar finland cikin ƙungiyar tsaro na nato babbar barazana ce gare ta ƙasar rasha tana kwaftuka da ƙasashe goma sha hudu ne biyar daga cikinsu membobi ne a ƙungiyar tsaro ta nato wato latvia estonia lithuania poland da kuma norway to masu wurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To Aminu Ibrahim Kiya kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi. wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata dangane da dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga allah subhanahu wata'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba nan kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikanin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzurin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga Allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya rike wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa managarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih kaga ubangiji yana faɗa ya kai ɗan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala kuma za ka je ka haɗu da shi to yanzu saboda lokaci ana ta ɗaga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yanda a cikin kamar kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gato muku abbas fallahi ne a cikin wannan ta tanadar mana ai saurari lafiya domin gabatar da irin waƙar da ya tanadar mana to da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi barin haɗa ku da shi domin baje kolin irin waƙar da ya tanadar mana ai saurari lafiya. ای وطن ای گرمی ای آوازمه با تو خشنگ گل میکردن سازمه با تو خشنگ گل میکردن سازمه ای وطن ای خاک تو سرمه چشم ناز بکو نازتونه من میکشم ناز بکو نازتونه من میکشم شو همش خوقی عالم تنی شو همش خوقی عالم تنی نیت دلگرم فالم تنی نیت دلگرم فالم تنی چون که نظر دار چون که نظر دارم تو کردگار سز رنگینی و همیشه بهار سز رنگینی و همیشه بهار هر دگری جونم و جون تو هر دگری جونم و جون تو گیمتونم بیم پریشون تو گیمتونم بیم پریشون تو چون که نظر دارم تو کردگار چون که نظر دارم تو کردگار سز رنگینی و همیشه بخور سز رنگینی و همیشه بخور an gaishe ka Abbas Fallahi a cikin wannan waka da ka gabatar. Da fatan masu ware sun amfana, sun gamsu kuma sun ji daɗin Kuma anan zana zamun shirin ga lokacin da aka ɗima kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani sallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki hada labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta yarda ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu.